وشر الأمور محدثاتها فكل فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya da jinjina da kirari ta kara tabbata ga Allah ta'ala makagin halittar mu mallakin mu wanda shike gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai cancanta abauta masa yau ma Allah ta'ala ya ba mu iko za mu ci gaba da gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka na ramadan kamar yadda muka saba gudanarwa yau shine wuri na 22 a cikin wata ramadan hijira annabi sallallahu alaihi sallama 1441 wanda kuma shine 15 ga watan biyar shekara ta 2020 daidai a kirgin miladiyya muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu faɗan daidai da kuma aikata daidai wata baiwar Allah ta rubuto tana cewa <clears throat> muna zaune da ke da abokan zama na mu hudu ni ne karama a cikinsu idan mai gidanmu ya kawo cefane sai ya bayar a hannun uwar gida sai na fahimci cewa ita kuma uwar gida suna ragewa wannan cefanen idan sun rage sai su bani domin a wajensu nake karba babin da suka rage din na ran da mai gidan bai samu ba ya kawo sai su yi sai su yi abinci da yaransu su ci to nima da na fahimci haka sai na shiga damuwa nake tambaya shin zan iya ragewa nima idan ya zo hannuna saboda ran da bai kawo ba in samu abin da za mu ni da ‘ya'yana shi ne abin da wannan baiwar Allah take tambaya wato asali ya kamata ta sanar da mijin halin da ake ciki idan babu matsala domin komai ya zama da cewa miji ya sani ake yi da fahimtar juna ya fi akan ayi bai sani ba wani idan aka yi bai sani ba wataran ya gano to duk bayanin da za a masa ba zai gane ba ba zai fahimta ba ko ba zai yarda ba to amma wasu mazan ba su da fahimta idan ta je ta faɗa to ita ce mai laifi abinda waɗancan suke yi duka ba zai zama laifi ba da Allah ma ba zai tsaye bincike ba kawai sai ya hau kan wadda ta kawo masa magana to idan mijinki ke kika fi kowa sanin mijinki dan mijinki wanda zai fahimce ki ne ki masa bayani ga abin da yake faruwa ga abin da yake faruwa matukar baki da hanyar da za ki magance wannan matsalar domin wata Allah maɗaukaki ya mata rufin asiri tana da ɗan wadata fiye da sauran idan kina da rufin asirinki wannan abin da suke ɗan ɓoyewa ɗin suke wan ke kin fi karfin sa Allah maɗaukaki ya sa kina da sana'ar ki ma kina iya yin abin ranar da ba samu ba to kin wadata da wannan abin ba ruwanki ba sai kin ɓoye komai ba to amma in kina matsane ne ma ta yadda ran da bai kawo din musu suna da abin da za su ci da yayansu ke kuma ran da ba samu ba ki da abin da za ki ci to anan kina cikin matsala wannan ne yake cewa to sai yake tattauna da mijin idan kin ga zai fahimta idan kin ga cewa mijin ba zai fahimta ba to babu laifi a wannan lokacin ke ma idan rage wanda za ki yi ba zai tasiri cikin abincin ta yadda wani zai rasa ba matukar za ki yin manejin ta yadda za ki ɗan rage wani abu ke ma ki sarrafa abincin kuma kowa ya samu gurgudun yadda ake bayarwa dan abin da kika samu din nan ran da ba samu ba sai ke ma ki dan sarrafa da yayanki dan karki ku zauna da yunwa ku rasa mai zaku wannan gini ne akan fatawar da <clears throat> annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayar akan cewa fatawa ce domin wata mata ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama matar abu sufyan malamai suna da sabani akan shin manzon Allah ya bata fatawa ne ko hukunci yayi mata idan fatawa ce to kaga kowane malami ma zai iya bayarwa fatawa idan irin wannan ta faru idan ko hukunci ne to sai alkali shine bambancin sabanin ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce inna aba safiyan rajulun shahihun laysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhaftuhu wa la ya'lam tace abu sufyan mutum ne mai kwauro shi ba bai da shi ne ba a yana da shi amma kwauro yake da shi ba zai iya ɗaukan abinci ya bani wanda zai ishe ni da da ‘ya'yana ba in ka ga ya ishe mu to sai dai in na ɗauka bai sani ba sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ce khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf annabi sallallahu alaihi wa sallama ce ɗauki gwargwadon abin da zai ishe ki kuma ki aiki da ya kamata karki almubazzaranci karki haɗama haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mata to gini akan wannan malamai suke cewa idan mace a irin waɗannan masailin da ana gina su a kai ne to ganin cewa su ma sauran yan uwanki mata da haka suke tsira ke ma kuma kina da rai ran da ba samu din nan ba baki san ina zaki samu ba ran da ba samu din nan ba baki san yaya zaki kici da ƴaƴanki ba kuma hakan yana faruwa to in dai har zai yiwu ta yadda zaki rage wani abu daga cikin cefanen kamar yadda su ma suke yi kuma ba tare da kin cutar da abincin ta yadda wani zai rasa ba to babu laifi insha Allah tabaraka wa ta'ala idan kin yi haka amma idan ragewan zai sa wani bai samu abincin ba to wannan fa bai halatta domin abinci ne da aka kawo na ci ke kuma in kika rage wani bai samu ba to kin ha'inci shi ne da haka ki dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala matukar in ke rage za a samu kauran abincin ba zai isa ba to ki daure ki yi abincin nan yadda yake ki kyale su duk wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to Allah zai bashi mafita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda ya kiyaye dokar Allah subhanahu wa ta'ala ya ji tsoron Allah <clears throat> to Allah zai sanya masa mafita kuma Allah madaukaki zai arzuta shi da inda ba ya zuto sai Allah madaukaki ka tsare mu ka raba mu da talauci da matsaloli na rayuwa baki daya sai ya ƙarshe take cewa malam a tiyani da addu'a saboda ala yawan shiga tsakanin ya da mijina Allah madaukaki ya taimake ni in shawo kansa muna miki addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita ku tsakaninki da mijinki duk mutumin da zai kawo wata magana ko wata matar da za ta kawo magana domin ta ɓata tsakaninki da mijinta muna roƙon Allah maɗaukake ya tsare ki kada hakan ya tasiri ita kuma Allah maɗaukake shirye da ita dukkan gidaddujin mu Allah maɗaukake zaunar da mu lafiya da iyalanmu dukkan fitintunu Allah maɗaukake ya yi mana Allah maɗaukake fahimtar da mu juna ya zama auren mu da auratayyar mu baki ɗaya ya zama sa'ada ne jin daɗi ne da arziki a ciki Allah ya samu dace <clears throat> za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma insha Allah tabaraka ta'ala a jiya muna tafsirin aya ta 84 da tamanin da shida kuma zuwa da shidda da alar mai karanta ba mu kare ba lokaci mana halinsa na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ آية قباتا من فسر ديكم lafuza da kalmomi da jumloli da suke cikin waɗannan aure da alarma ya karanta a tafsirin jiya a masail da suke ciki matsala ta farko da muka ambata a sabanin malamai akan madiyan shin madiyan sunan gari ne ko ko madiyan sunan wani mutum ne wanda ya zama sunan kabila wasu daga cikin malamai suna cewa madiyan gari ne to kenan an cewa ila madiyana ai arsalna ila ahli madiyana mun aika wa mutanen garin madiyana dan uwansu annabi shu'aib wasu suka ce madiyan din a kabila ce dan da take komawa zuwa ga sunan wani mutum da ake ce da shi madiyan domin kabilu da yawa za ka samu ana faɗin su amma kuma asalin sunan wani mutum ne wanda daga tsatsunsa wannan kabilar take sai a danganta kabilar zuwa ga sunansa wani yana faruwa a cikin kowane irin yare laraba sun shahara da wannan a ce mubar ana nufin banu mubar wato waɗanda suke daga jinin mubar suke to sosai wasu wadanda suka ce madiyan ɗin shi ma sunan wani mutum ne wanda kabila take kuma zuwa gare shi shine Allah subhanahu wataala ce ila madyan ai wa arsalna ila bani madyan akahum shu'aiba kenan mun aika wa ƴaƴan madiyana waɗanda ciki kabila ce da ta fito daga madiyana mun aika musu ɗan uwansu da ake ce da shi shu'aibu annabi shu'aibu alaihi salam ya yi kira mutane zuwa ga kaɗaita Allah subhanahu wataala wajen bauta abinda muka faɗi a kissa annabi nuhu alaihi salam da kisar annabi salihu alaihi salam da kisar annabi hudu alaihi salam haka ne za mu maimaita nan ma dukkan annabawan Allah ginshikin wasu shine kiran mutane zuwa ga tauhidi kaɗai ta Allah subhanahu ta'ala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin yau duk abin da annabawa suke kiran mutane zuwa gare shi a farko shine kaɗai ta Allah subhanahu ta'ala da bauta kasancewan in ba a kaɗai ta Allah maɗaukaki da bauta ba duk wani aiki da zai da ba zai yi amfani ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu mun kula abin da ya bai da hankali a farko lokacin da aka aiko shi shine kiran mutane zuwa ga tauhidi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna a garin Makka yana da awa shekara goma sha uku kafin ya hijira daga Makka ya koma Madina amma za ka za mu ga mafi yawan abin nan ayoyi da suka sauka a Makka kafin hijira annabi sallallahu alaihi wasallama galibi suna bai da hankali ne akan tauhidi saboda abin da ya kamata ka kira mutane zuwa gare shi kenan da farko shi yasa annabawa suke mai da hankali saboda shine ginshikin da asasi na karban aiki shi yasa zamu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama farkon abin da yake umartan manzanninsa idan bai tura su zuwa ga yan sako haka shi ma ke umartan su lokacin da ya tura mu'azu dan jabal Allah ya kara masa yadda zuwa kasar Yaman abin da ya kira abin da ya gaya masa kamar yadda ce shi sai bukhari da muslim yace innaka ta'ti qauman ahli kitabin falyakun awwala ma tad'uhum ilaihim shahadatu allahi la ilaha illallah annabi sallallahu alaihi wasallam ka sani zaka je wajen wasu mutane ne ma'abuta littafi suna da ilimi to amma ka sani farkon abin da zaka kira su zuwa gare shi shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a wata riwaya ila an yuwahhidullah har sai sun kadaita Allah fa in hum ata'u ka lidhalika fa'lam anna Allah farada alaihim salatan Uh, khamsa salawatu fil yawmi wal layla idan har sun amsa sun kade ta Allah da bauta sun yadda Allah shi kade ne jin tunta a masa bauta to a lokacin ne zaka umurce su da sallah sannan manzon Allah ya kira zakka kaga wannan duka yana nuna cewa wato farkon abin da ya kamata a mai da hankali a kira mutane zuwa gare shi a kowane lokaci a kowane zamani shine ta Allah subhanahu wataala matukar al'umma ba su ta Allah maɗaukaki ba to baka zuwa ka damu kanka da wasu abubuwa na daban a'a at-tauhid awwalan farkon abin da zaka karantar da mutane shine tauhidi su kadaita Allah madaukaki da bauta saboda in sun ta Allah da bauta ne a lokacin aikin kuma da za su je samu wurin zama amma matukar aiki babu tauhidi ana ana shirka to dukkan aikin da mutum zai matukar yana shirka Allah madaukaki ba zai karba ba da haka shi yasa annabawan Allah abin da suka haɗu a kansa farko suna da'awa ne zuwa ga ta Allah subhanahu wataala da bauta Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa daga cikin wa'azin da annabi shu'aibu alaihi salam ya yi mutanensa yana cewa la tanqusul mikyal wal mizala inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum azab yawmin muhit yana cewa ya ku mutane na walatan tanqusul mikyal wal mizal kada ku rinka tauyewa ma'auni iri biyu ma'auni iri biyu ma'auni na farko wanda ake aunawa da mudu wanda ake gwada shi da kwano mudu shine ake ce masa al milal min kenan almizan kuma shine abin da ake auna shi da kilo da nauyi to duka waɗannan ɓangarori guda biyu annabi shu'aibu alayhi salam ya gaya wa mutanensa kada su tauye mudu kuma kada su tauye kiskeli su zamo sun auna wa mutane da ma'auni madaidaici in za su auna su auna da abin nan ma'auni na gaskiya haka in za su aunar ma su aunar da ma'auni ma gaskiya wato da yawa daga cikin malamai suka ce abin da ya sa annabi shu'aibu alaihi salam yake kiran mutanensa zuwa ga cika cika au saboda daga cin abin da suka shahara da shi shi yasa galibi ma duk inda Allah madaukake ya kawo kissar annabi shu'aibu alaihi salam da mutanen madina sai ya bayani akan maganan cika au saboda daga cikin abin da suka shahara da su shi ko bayan kafircin su tauye mutu suna da ma'auni guda biyu ma'auni daya in za su auna shi za su sa shi wannan ma'aunin over ne ya fi karfin abin da ake aunawa don haka sai su sa shi lokacin da za su sai kaya a wajen mutane idan kuma za su sayar sai su samu wani tauyayyen mudu sai su amfani da shi su auna wa mutane an gane ko shine annabi shaibu alaihi salam yake cewa la tanqusul mikyala wal mizana kada ku tauye dukkan ma'auni guda biyu da ma'aunin da ake auna shi da da mudu da abin da ake auna shi da kilo duka Allah subhanahu wa ta'ala yana koyin wannan yana daga cikin abin da yake haramun ne babu sabani a wajen malamai tauya mizani ko tauya kilo ko tauya mudu a wajen da zaka aunar wa mutane ko zaka auna a wajen su ka aince su yana daga cikin kaba'irul dhulum manya-manyan laifuka zamu ga Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wailul lil mutaffifin alladhina idha kalu 'ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin Allah ta'ala yace azaba ta tabbata lil mutaffifin ga wasu tawayi au alladhina idha kalu 'ala an-nasi yastawfun sune wadanda in za su za su auna a gun mutane yastawfun to a lokacin za su cika budu Wai za ka kaluhum aw wazanuhum amma za su aunar wa mutane ne ko za su gwada musu da kilo Ya runa to a lokacin sai su rinka tauyewa ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun min azim Allah ta'ala ya ce shin waɗannan ba sa zato ba su tabbatar da cewa za a tashe su ba ne? liyawmin azimi a wani wuni wanda yake mai girman gaske mai kumun nasu la rabbil alami wunin da mutane za su tashi a gaban Allah madaukaki ubangijin talikai wato za su tashi gobe alkiyama su rinka tana cewa za su tashi gobe alkiyama kuma Allah madaukaki da musu sakamako akan abin da suka aikata a wannan kowace irin al'umma kenan Allah subhanahu wa ya hana ta tauye mudu dan gashi a kisar annabi shu'aibu alaihi salam Allah madaukaki ke bamu labari sannan kuma za mu ga a cikin alqur'ani umarce umarcen da ake wa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ne kamar ayatu ayatu suratul mutaffifin da karanta su yanzu yasa ma hadisin Abdullahi dan Abbas ya zo cikin sunan Ibn Majah hadithu khamsun bi khamsin hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa matukar kuna yin abu guda biyar to abu biyar za su same ku a cikin annabi sallallahu alaihi wa sallam yace matukar mutane suna tauye mudu suna tauye au to Allah maɗaukaki zai jarabe su da fari manzan Allah sallallahu alaihi ya yace kai ba don dabbobi ba ma da ba za a ba su ruwan ba matukar mutane suna yin ha'inci a wajen auna aunansu wannan auna-aunan kuma bai tsaya a kan wai kawai abin da muka sani ana auna shi da mudu ko ana auna shi da sikeli ba a'a dukkan abin da yake ana so ka cika shi sai ka tauye shi to ya shiga ciki ya shiga ciki domin wannan samfur ne Allah subhanahu wata'ala bayar na abin da su waɗancan suke yi kenan duk wani abin da ake aunawa aka baka shi a matsayin gashi adadinsa kaza ne to wajibi ne zama ka cika shi kada ka ƙara dan kai zaka saya kuma kada ka rage dan zaka sayar to kaga duk mai kowace irin sana'a ana buƙatar ya zama cewa ka cika au ka cika mizani idan dan kwadago ne kai aka dauke ka to ka tabbatar da cewa ka cika mizani a aikin ka da aka baka da aka baka gona aka ce ka nome ta to wajibi ne ka yi wato ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ka tabbatar da cewa baka yi tsumbure ba baka yi aiki marar kyau ba a cikin wannan aikin da aka baka haka nan idan kai mai sai da wani kaya ne to ka tabbatar da cewa wannan kwandon da ka ce cikinsa naira kaza ne ka tabbatar da cewa ka cika shi kar kai wani ojoro kai wata dabara ta yadda zai yi titsitsi amma cikin ba komai kaga ha'incin da mutane suke a cikin irin wannan yana da yawan gaske kowane bangare ka je zaka samu ci akwai ha'inci a ciki zaka samu abinci ne zaka je ka saye shi a cikin buhu amma idan ka bude shi sai ka samu cewa an yi wani cushe a cikinsa ka samu shinkafa ce a kasan amma an hada ta da wani ganye-ganye ko an hada da wata dusa-dusa ta kasa amma ta saman in ka gani gangariya ce ba komai alhali a kasan akwai cinkushe a ciki kai mutanen mu har ya kai mai sai da gyada ma ya iya ha'inci ko ta iya ha'inci ta yadda ba za ta cika abu ba gwangwanin gyada ne Ɗan ƙanƙanin gwangwanin madara za a sai da shi naira hamsin amma an iya yadda za a yi dabara ta yadda ba zai ci gyada da yawa ba a matse shi ko a bige gindin sai ya shigo ciki ba zai ci gyada da yawa ba dan ga ruwa mai sai da ruwa ya iya bige gindin garwa ta yau ciki ta inda ba za ta dauki ruwa da yawa ba duk wannan ha'inci ne ko yana daga cikin abinda Allah subhanahu wataala yake hanawa na tauya au wannan kuma bai tsaya akan mutanen da suke au kadai ba a'a muka ce hatta ko dagon aka baka a matsayinka na ma'aikaci lokacin da aka aike aka dauke ka aiki aka ce ga awoyin da ake so kai aiki wajibi ne ya zama na cewa ka cika waɗannan awoyin in za a baka aiki a ce awa goma za ka yi a wajen aikinka za a biya ka naira kaza a matsayin albashi amma ba za ka je wannan aikin ba sai ran da ka ga dama wannan yana daga cikin abin da yake faruwa a ma'aikatu abin da yake faruwa a makarantu sai ka ga cewa makaranta an ɗauki malamai ba su gaza 20 ba a cikin makarantar amma an kaje makarantar ya ka samu malamai biyar ko ka malamai bakwai sauran suna ina sun tafi wani bige-bigen su na rayuwarsu ta daban kuma gashi nan ku agarmen aka yi da su aka yi alkawari da su cewa za su rike wannan aikin su yi shi daga lokaci kaza lokaci kaza saboda aka sai ka ga cewa 'ya'yan mutane suna ta wasa a makaranta musamman yanzu da aka koro ɗaukan ma'aikata mata kullum ina faɗa babu wani ci gaba a cikin yawaita mata a makarantun yaranmu babu wani alheri a ciki saboda mata su ta yi yawa ayyukansu suna da yawa mata yau tana da ciki gobe tana jego ta aihu gobe tana asibiti ɗanta bayan da lafiya jibu tana jinyar wani karamin danta gata sai wata yatta tana kwance asibiti ina take da isasshen lokacin da za a ce kullum ta je makaranta kawai da haka zai ka je makaranta ka samu cewa a yanzu a cikin gari akan ce akan samu makaranta ka samu akwai malamai tamanin a makarantar amma sai ka samu kusan hamsin a cikin mata ne a cikin gari tun da dama nan ake da fifi duk inda ka tura mata ƙauye ba za ta iya zuwa ba keke za ta hauta je mashin za ta hauta kama hanyar ƙauye ba za ta iya ba to sai ya zama da cewa kullum makarantunmu kullum ƙara lalacewa suke ilimi kullum koma baya yake samu saboda babu tsayayyu waɗanda suke in kuma namijin ne ka ga cewa mutum ya raba kansa makarantu uku da makarantarsa ta boko makarantar gwamnati da yake zuwa yana koyarwa sannan kuma akwai wata private gwamnati ta samu tana biyan sa dubu hamsin ko na abu makamancin wannan private din dubu goma suke biyan sa amma kuma mai da hankali a makarantar private da ake biyan sa dubu goma akan makarantar gwamnati da take biyan sa dubu hamsin saboda wannan yana ganin cewa a duniya za a tsare shi za a tuhume shi a wajen aikin baya tunanin cewa wannan makarantar ko da fa gwamnatin bata tuhume ka ba ka sani gobe alkiyama Allah madaukaki zai tuhume ka akan wannan aikin naka ka samu mutum lakcara ne a makaranta ya hada makarantu biyar shida sau ɗaya zai ja a semester in ya shiga ajiye ya yi shi kenan ba zai sake ba za ka sake ganin sa ba sai wata semester amma kullum an zo magana kuma za ka ga cewa su ne masu kumfar baki saboda su ne suka san yancinsu ya eh, sun san yancinsu da haka ba za su ba da haƙƙin yancin mutane ba kuma saboda su haƙƙin su suka sani kawai ba san haƙƙin kowa ba waɗannan yaran da aka ba aka tara maka aka baka su guda hamsin ko ɗari aka ce ka koyar da su ilimi kaza haƙƙi ne kanka haƙƙin su ne a kanka ya zama na cewa ka yi iya ƙoƙarin ka wannan ilimin da aka ce ka nuna musu ka nuna musu amma duk wannan yana daga cikin abubuwan da muka watsar da su ya kaga cewa al'ummar mu kullun tana samun koma baya tana tabarbarewa kowa Allah madaukaki zan tambaye shi hadisi ingantacce cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulu an ra'iyati kowa makiyayi ne kuma kowa za a tambaye shi abin da aka bashi kiwo in kasancewa matarka ba za ta iya zuwa aiki ba to ka ji tsoron Allah kar ma ka je ka nema mata aiki wai kai dan wane ne shikenan sai ka je ka sama matarka aiki kuma ba za ta iya zuwa aikin ba kawai ta rinka karban kuɗi wannan kuɗin da take karba kada ka ɗauka cewa banza take ci gobe alkiyama za a tambaye ta da haka wajibi ne babu wanda zai gyara mana wannan kayan namu in ba mu gyara ba namu ne makarantun nan namu ne ƴaƴanmu ne a ciki in kai Allah maɗaukaki ya rufa maka asiri kana ganin ka fi karfin ka kai ƴaƴanka wannan makarantar ƴaƴan ka ne ƴaƴan yayunka ne ka ne ƴaƴan baffanunka ne ƴaƴan kawunanka ne ƴaƴan ka su ne a makarantun duk lokacin da kuma al'umma kar ka ɗauka cewa duk lokacin da al'umma ta zama na cewa tana cikin jahilci dole sai ya shafi naka ko ina ka kai shi kai karatu wannan abu sai ya zabi shi taɓarɓarewar tarbiyya ga waɗanda ba su ilimi ba ba za ta tsaya kan waɗanda ba su yi ilimin su kaɗai ba sai ta shafi cikin gari dole in yan makotan ka suka lalace to karka yi tsammanin cewa naka za su tsira ba duwan yana daga cin abin da ya waje ba a kanmu mu kiyaye karkashin wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala cewa tanqusul mikyal wal mizan annabi shuaibu alaihi salam ce inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adhab yawm muhit inni arakum bi khairin ni ina ganin cewa lalle kudin nan kuna kan alheri wani irin alheri ne annabi shu'aibu alaihi salam yake faɗi yake nufi anan shine daga cikin abin da malamai suka tattauna wasu suka ce inni arakum bi khairin kamar yadda abdullahi dan abbas yake cewa ai musirina fi ni'matin ko nan fa kuna cikin yalwa kuna cikin ni'ima ba ku cikin matsi bai kamata ku rinka yin abin da kuke yi ba wato a wannan ma'anar annabi shu'aibu alaihi salam kamar yana gaya musu cewa wai wace irin matsala kuke ciki ne ku ba ma a cikin matsi kuke ba da har za ku zo kuna tauye wa mutane mizanin su ku rinka tauye musu awusu wannan yake nuna ko da mutum yana yana cikin wahala bai halatta masa ya rinka yin ha'inci ba to amma mutumin da Allah ya rufa masa asiri yake ha'inci to laifinsa ya fi yawa kuma kaga wannan yana daga cikin matsalar da muke fama da ita mu a zamantakewanmu za ka ga cewa galibin mutumin da yake da rufin asirin ma ya fi wawura mai karamin karfi ko zai wawura sai ka ga bai wuce goma ba zai ɗi ba. amma duk gwargwai gwargwadon girmanka gwargwadon kudinka da wadatarka da ikonka to gwargwadon da za ka ɗi ba. wani malami niki ji yana cewa ya ce duk duniya kuma abin da ya faɗa gaskiya ne ya ce duk duniya babu inda za ka ce babu corruption ko ina akwai yace amma sauran kasashen duniyan tsakura ake yi. yace mu kuma duk ake kwashewa ne matsalar mu duk ake kwashewa mutum shi kadai zai iya zuwa baitul malin gwamnati gaba ɗaya ya shi gaba ɗaya gwamnatin ya gaishe kuɗin shi kadai da ta shi ka rasa ma me zai da wannan kuɗin to haka ne shi yasa wasu malamin abdullahi dan abbasin yake cewa ai musiri na fi ne mutum kuna cikin wadata kuna cikin ni'ima amma za ku zo kuna irin wannan ha'incin wato Allah ya muku ni'ima bai kun fi karfin wannan abu wato duk abin da karfin ka bai kamata a ce a zo ana ganin cewa kana kana ha'inci a cikin sa ba wasu daga cikin malamai suka ce fi'ruhu rakhis abin ma'ana an yi arakun bi khairin ina ganin kuna kan alheri kuna cikin saukin wato araha kaya babu tsada a wajen ku wannan kuma shi ma yana daga cin abin da ke nuna ashe rahar kaya ba karamin alheri ba ne lokacin da tsada kuma kishiyar haka ne don lokacin da mutane suke cikin tsada to za su shiga cikin wahala don lokacin da abubuwa suka yi sauki to za a shiga kowa zai shiga cikin sauki kaga wannan shi ma ya taɓa irin harkokinmu da muke ciki na yau wai sai ya zama na cewa duk masu kaya jira suke yi tarko ake yi in kana da kuɗi kai ɗan kasuwa ne hamshaki to tarko za ka yi sai ka auna ka ga cewa eh ai yanzu tunda aka fara maganar coronavirus din nan ta shigo covid-19 ana maganar lockdown to bari jin kokari in sai duk abincin kasuwa kaza in sai shin boye shi shine abin da ya faru a kasuwannin daga ranar da aka sanar da cewa akwai lockdown da za a yi zuwa ranar kaza to kenan daga ranar kaya kuma sai balle kowa farashi farashi sai yadda ka ga dama za ka sa layi ake yi ana jiran ka don haka sai yadda ka ga dama za ka safara shi ka gallaza wa mutane ka tsananta musu kana ganin cewa kai ka more ne wallahi baka more ba ba wani daɗi da zaka ji a cikin wannan abin ka kuntata bakar kai tsammanin zaka kuntata wa ƴan uwanka musulmi kai kuma ka tsammanin sauki daga gun Allah subhanahu ta'ala. annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yake yi man la yarham la yurham duk wanda baya jin tausayin mutane to shi ma Allah ba zai ji tausayin sa ba ita dukiya ba wai tarata da yawa shine albarkar ta ba a'a sai ka tara dukiyar da yawa amma sai Allah ya kwashe mata albarka ga ta nan da yawa amma baka ji daɗin ta ba baka yi amfani baka yi aikin alheri da ita ba gashi nan sai a ta mamaki ga aikin alheri da ya kamata a ce wane yayi da dukiyarsa don ya samu tsira gobe alkiyama amma ba zai yi ba saboda Allah bai sanya albarka a cikin dukiyar ba inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum azaba yawmin muhit yace annabi shu'aib a.s. salam yace ina ji muku tsoron azaba yawmin muhitin <coughs> wato azabar wani wuni wanda yake kewaye mutane da azabarsa wasu daga cikin malamai suka ce inni akhafu alaikum yau yawmin muhitin wannan azabar yana nufin azabar duniya wato ina ji muku in baku ku daina wannan abin da kuke yi ba to Allah madaukaki zai kawo wata azabar da za ta lullube ku ta halakar da ku a wannan duniyar wasu daga cikin malamai suka ce a'a wannan yana koma zuwa ga azabar lahira ne inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum azaba yawmin muhit wato ina ji muku tsoron azabar lahira da za ta zo ta mayamaye ku akan abin da kuka yi na wa Allah subhanahu wataala duka guda biyu kuma anoni ne waɗanda suke ayar za ta iya ɗauka. domin azabar Allah subhanahu wataala a duniya ma in Allah ya ga dama yakan saukar da ita ne ta mamaye mutane ta ana su sakat ta rasa yadda za su ballantana kuma azabar lahira Allah ka tsare mu a annabi shu'aibu alaihi salam ya ci gaba da kiran su da cewa ah, wa ya qaumi awful mikyal wal mizan bil qist wa la tabqasu an nas ashiyahu ya kira su da cewa su cika au na mudu da na sikeli kuma su yi adalci wa la tabqasu an nas ashiyahu yace kada ku rinka tauyewa mutane kayan su idan sun zo wannan yake nuna duk da umarnin da annabi shu'aibu alaihi salam ya yi musu na cewa ku cika au ku cika mizani to in aka ce ka cika au ka cika mizani to ai ya isa ka fahimci cewa ana bukatan kai adalci ne to amma saboda ya fito musu da dukkan bangarori guda biyu na barna su gane cewa barna ce kowace bangare kowane bangare guda biyun barna ne da haka yace ku cika au sannan kar ku tawaye au ku cika au idan na ku wa mutane sannan kada ku tauye ai au wato ku cika au lokacin za ku auna wa mutane kada ku tauye sannan kuma kada ku wato ku wuce iyaka idan za ku auni na mutane ku gane cewa dukkan abu guda biyun nan haramun ne Allah maɗaukaki bai yadda muku ba in za ka auni kaya kada ka yi dabarar da za ka yi kai ka yi ɗiban yayyawa wannan da ka je in ka je kasuwanni za ka sha mamakin mutane yadda suke au kaga idan mutum ya zo auna maka abinci da a shekarun baya in na shiga kasuwa na kan ga irin yadda mutane suke yi za ka ga idan mai kaya ya zo da kayansa dawa ne ko gero ko masara ko maiwa za a auna ko wake ko da makamancin wannan lokacin da mai awon yake aunawa wanda yake zubewa a kasan kawai in ka auna shi za ka sha mamaki mudu nawa ne shi kuma wannan ba cikin lissafi dama in ya ɗebo shahar haka zai yi rabi ya zube a kwata ya zube a ƙasa wanda dama su awon su kenan wannan na kasan wai shi nasa ne ya yi da gangan ya ɗebo kaga ya cika ko to amma da ya cika ɗin ba zai kai zuwa ga masakinka ba a'a da yawa kuma a nan ƙasa zai zube wannan da yake kasa zube wannan aka tashi sai kai mamakin irin abincin da zai tara na mutane wai shi hakan yana wayo ne bai sani ba cewa Allah subhanahu wataala yana ganin kuma zai masa sakamako akan abin da ya aikata annabi shaibu alaihi salam yace wala ta'fu fil ardi mufsidin kada ku zamo mabarnata a bayan kasa ku rinka tafiya kuna yin barna duk da cewa <coughs> afa ya'fu ma'anarsa al-fasad kada ku ai wala tufsidu fil ardi sannan sai sake cewa mufsidi da kuma ma'ana kar ku rinka yin barna a bayan kasa har ya zama na cewa kun zama wani halin ku ne yau da kullum barna a cikin mutane annabi shaibu alaihi salam ya ce da su baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minina baqiyatullah malamai sun sha bamban wajen fahimta akan menene ma'anar baqiyatullah wasu daga cikin magabata a kamar yadda aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yace baqiyatullahi ma abqahu Allah lakum ba'da al-ifa'i shine abinda Allah madaukaki ya bar muku na halal bayan kun cika au ya fi muku alheri ma'ana lokacin da kake aunawa ka rika tuna cewa alherin fa agon Allah yake albarkar agon Allah take arzikin agun Allah yake daukaka daraja duka agun Allah ne ka cika awu yadda ya kamata ɗan abin da ka samu bayan ka cika awu ka cika mizani baka tauye ba wanda Allah maɗaukaki ya bar maka shi ɗan kaɗan nan da kake gani yafi maka alkhairi akan abin da zaka samu da yawa alhali baka cika mutane mutane awu ba wasu daga cikin malamai suka ce baqiyatullahi ata'atullahi bin Allah subhanahu wa ta'ala khairu lakum shi muku alheri ma'ana ku bi Allah madaukaki wajen awun nan da yace ku yi ku cika mizani ku cika awun ku ya fi muku alheri akan ku tauye shi a wasu suka ce baqiyatullah ay muraqabatullah lura da cewa Allah madaukaki yana ganin ku lokacin da kuke awun nan shine fi muku alheri lokacin da kake ka sa mudun ka zaka auna wa mutum ka gane cewa in shi bai ga ka ha'incin shi ba ma Allah madauka ya ga ha'incin da kake yi shine ma'ana baqiyatullahi eh, muraqabatullahi wasu suka ce baqiyatullahi wasiyatullahi wasiyar da Allah madaukaki yake muku na adalci ya fi muku alkhairi to duk waɗannan yana daga cikin tafsirin abinda malamai suke cewa wato magabata suna yin tafsiri ne galibi da nau'i ikhtilafu tanawu'in ne sabanin su kowanne in yazo zai faɗi wani wani wani kaso daga cikin bangaren ma'anan ayar ne ma'ana kenan duk waɗannan suna cikin ma'anan ayoyin abinda Allah madaukake ba muku na halal bayan kun yi awu na gaskiya ya fi muku alheri bin Allah madaukaki wajen ku yi awu na gaskiya ya fi muku alheri ku rika tana cewa Allah yana ganin ku lokacin da kake awun nan ya fi muku alheri bin wasiyar Allah madaukaki da ya muku na yin adalci ya fi muku alheri duka ya shiga cikin ma'anan baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minina da Allah subhanahu wa ta'ala yace in kuntum mu'minin da annabi Shu'aibu yake gaya musu in kun zama masu imani malamai sun tattauna akan wannan kasancewan su mutanen annabi shu'aibu alaihi salam innahu ba su imani ba amma sai yace da su baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minina sai ne malamai suka bada ma'ana guda biyu ma'ana ta farko a in har kun yi da za ku yi imani ku zo ku bi Allah subhanahu wataala da muku alheri ma'ana yana kiransa ne zuwa ga imanin amma ba su imanin ba a ya shine baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minina a wajen wannan malaman ai da a ce za ku yi imani ku bi umarnin Allah subhanahu wataala da hakan ya muku amma ba masu imani bane su wasu malamai suka ce abinda yasa yace musu yace musu in kuntum mu'minina saboda sun yi imani da wani bangare na imani ko da ba su imani duka ba menene abin da suka yi imani da shi sun yi imani da Allah madaukaki shine mahalicin su shi ya samar da su shi ke gudanar da lamarin su amma abin da ba su imani ba shine kadai ta Allah madaukaki wajen bauta to mutanen annabi shu'aib alaihi salam suna daga cikin masu bautar gumaka su ma kenan sun yi imani da rububiyar Allah kamar yadda quraishawa suke lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo same su sun yi imani da cewa Allah subhanahu wataala shi ya halicce su shi ke juya lamarin su shi ke gudanar da lamarin su amma ba su yarda cewa a kaɗai ta Allah maɗaukaki shi kaɗai da bauta ba tana cewa a ja'al al'ariya ta ilahan wahida inna hadha da shay'un uja su ce yanzu ka sa abin bauta kwaya ɗaya katal su yayi kaɗan a ce wai kwaya ɗaya za a rinka bauta Allah a ce Allah shi kaɗai za a rinka bauta ina a ja'al al'ariya ta ilahan wahida ka sanya alloli gaba ɗaya su goma ɗaya sai ka ce inna hadha uja wannan abin mamaki ne wato wasu daga cikin malamai suka ce irin wannan imanin suka yi sun yi imani da Allah ne mahalicin su amma ba su yi imani da Allah madaukaki shi kadai cancanta a masa bauta ba sai ya ce ma ana alaikum bi hafiz ni ba mai kiyayewa bane akan ku shi ma wannan malamai sun bashi ma'ana guda biyu ma'ana ta farko ma'ana alaikum bi hafiz ni ba mai kiyayewa bane a wajen ayyukan ku da kuke yi ma'ana ni Allah maɗaukaki bai sa ni rinka koyaushe lokaci ina kula da awun ba kun cika awu ko ba ku cika ba a'a iyakaci na ni wa'azi ne muku amma ba zan zama kullum ina nan lokacin da kuke yin kuke yin wannan awun naku ba amma dai na isar muku da sakon Allah subhanahu wataala ku kiyaye awun nan ku rinka yin sa kamar yadda Allah ya umarce ku ma'ana ta biyu Ah, wa ma'ana alaikum bi hafiz suka ce yana tana komawa ne zuwa ga azabar Allah madaukaki da musu a duniya ma'ana ni fa ba zan iya kiyaye ku daga azabar Allah madaukaki da zai saukar muku ba in ba ku ba umarnin sa ba yanzu Allah madaukaki ya umarce ku da ku kaɗe tashi wajen bauta ya umarce ku da ku cika au ya umarce ku da kar ku rinka tauya au to ku sani in ba ku yi wannan ba Allah zai muku azaba ba ya ce in yi akafa alaikum azaba mai muhit a wajen malaman da suka sa da azabar duniya to a anan shine yake ce musu wa ma ana alaikum bi hafidin nifa ba zan iya kiyaye ku daga azabar Allah madaukaki ba idan ta sauko muku in muku ba Allah ba iya abin da zan iya shine in gaya muku sakonnin Allah madaukaki in isar da sakonsa in kun ji shi shikenan in ba ku ji ba wannan ku ya shafa Allah ya kare mu na'am قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه نعم. إن أريد إلا الإنسان الله ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أريد الله سبحانه وتعالى يتيق بعد الأباري yadda tattaunawa ta gudana tsakanin annabi shu'aibu alaihi salam da mutanensa qalu suka ce ya shu'aibu ya kai shu'aibu a salatuka shin sallarka ta ka ita ce take umartanka an natruka ma ya abudu ba'una? mu bar bautar abinda iyayenmu suke bautawa au an naf'ala fi amwalina ma nasha'u ko ko sallar taka ce take umartanka da mu bar aikatawa fi amwalina a cikin dukiyarmu ma nasha'u abin da muka ga dama innaka kai din nan fa la antal halim kai ne mai hakurin nan ar-rashid wanda yake shiryayye a ah, qala ya qaumi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce annabi shu'aibu ya ce ya qaumi ya ku mutane na ara'aytum ku bani labari in kuntu ala bayyinatin min rabbi inna kasance akan bayyananniyar hujja daga ubangiji na wa razaqani minhu kuma Allah ya arzuta ni daga gare shi rizqan hasanan arziki mai kyau yaya zan yi in koma in rinka yin irin abin da kuke yi ko in koma kan bata wa ma uridu an ukhalifakum ni fa bana nufin in saba muku ila ma anhaakum anhu in tafi zuwa ga abin da nake hana ku ne in je ina aikatawa in uridu illa al-islaha ba komai nake nufi da shi ba illa al-islaha sai gyara mastata'tu matukar iko na wa ma tawfiqi dacewa ta baya wajen kowa illa billahi sai ga Allah alaihi tawakkaltu ga Allah subhanahu wa ta'ala nake dogaro wa ilaihi uni kuma game gare shi nake kowa ma'awa da lamarina a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labarin annabi shu'aibu alaihi salam da mutanansa bayan irin wa'azuzzukan da ya yi musu maimakon su karba amma sai suka goma suna zargin annabi shu'aibu alaihi salam da wasu baganganu da ba su dace da shi ba <coughs> suka ce ya shu'aibu a salatuka ya kai shu'aibu shin sallar ka ce take ce take umartanka mu bar bautan abin da iyayenmu suke yi nan kamar yadda ma ya karanta a salatuka da ifradi wato sallah mufradi haka hafsun an asim ya karanta kamar yadda shi azarin ya karanta da ruwayan hafsu haka kuma yan uwan nan guda biyu mutanen kufa hamza da kisa'i su ma ka karanta a salatuka Ah, haka kuma kalf shi ma daga cikin ƙurra guda uku da suke cikewa goma shi ma haka karanta a salatuka amma sauran makaranta duka guda bakwai da kuma shu'uba an asim suna karantawa a salawatuka ta amuruka sai ya zama a salawatuka jam'i ne an gane ko shi yasa ma yana daga cikin hikimar wato ar-rasmul usmani rubutun rubuta alkur'ani da aka yi a lokacin sayyidina Usman da radiyallahu ta'ala anhu shi yasa aka gina shi akan wato rubutu wanda fil galib zai iya daukan dukkan kowace kira'a nan in kaga yanzu haka kawai in al rasul imla'i ne ka iya rubuta salatuka sai ka yi lam alif sai ce a salatuka to amma ar-rasul usmani ana rubuta da wawun ne saboda in ka rubuta shi da wawun dukkan kira'o'i guda biyu nan zaka karanta da su a salatuka zai dauka a salawatuka duka zai dauka ne amfanin rubuta wawun din maimakon a ilam alif wani yana daga cikin abin da sayyidina Usman radiyallahu ta'ala aikin da yayi wanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka kuma goyi bayansa wajen hada mutane domin samun wato karancin rarrabuwar kai a wajen karanta littafin Allah tabaraka wa ta'ala alqur'ani wannan kuma yana daga cikin gadon da muka gada a wannan kasar tamu da ake kiyayewa a tsangaya ba inda zaka samu inda ake kiyaye wannan rasmu a yau sai in ka je tsangaya da aka samu mutum a cikin gari ya haddace alkur'ani amma aya ɗaya in ka ce rubuta maka ita da rasmun da aka yi lokacin sai na Usman ba zai iya ba ba inda ka samu wannan sai dole ce ka koma tsangaya a makarantun allo nan ne bayan ka haddace alkur'ani kuma za ka zo kai wani abin da ake ce masa satu Ke wannan satun shine ma'anan duk abin da ka haddace ka zo ka rinka rubuta shi da ka kana rubutowa wani yana rubuta rubu'i wani ya rubuta eh, eh, nisfi rabin izu wani ya rubuta izu guda ya zo ya rubuto da ka a tabbatar da cewa tilawar da ya rubuto ta yi daidai sannan rasmun da ya yi haka aka rubuta shi a lokacin sai da usmanu ya zo ya sa allansa a gaban malami shi abin ake cewa darasu alaran ba yana karantawa a sauran makaranta suna kewaye suna dubawa suna gyarawa ba inda kake samun wannan sai wannan makaranta kaga shi sa su kaɗai ne suka kiyaye mana wannan abin abu dai irin kasashen mu ba inda aka kiyaye wannan rasmun malamai suna sabani akan shin ya halatta ka rubuta ayar alkur'ani ba da wannan rasmun da aka yi a lokacin sayyidina usman ko bai halatta ba da yawa daga cikin malamai abin da suke tafi akan shine baya halatta in dai za ka rubuta aya dole sai dai ka rubuta ta a yanda aka rubuta ta lokacin sayyidina usman to in kuma baka je can ba ba inda zaka koya to irin waɗannan makarantun da irin alherin da suka kawo yanzu haka kawai a zo a ce wai duk a ce an soke su wai an rushe su a'a shi sa muke cewa wannan magana magana ce wadda bata taso ba magana ce wadda galibi waɗanda suke yin ta ba su san abun bane shi yasa muke kira zuwa ga waɗanda Allah ya sa suna kusa da mahukunta su gaya musu ita fa bara daban makarantar tsangaya daban mutum nawa za su je tsangaya su yi karatun alkur'ani su haddace su rubuta ba su taɓa yin bara ba babu talazumi cikin bara da kuma koyon karatun alkur'ani a makarantun tsangaya to kaga wannan rasmun babu inda ake kiyaye shi yau an dai makarantun mu ne na islamiyya da ake haddace alqur'ani za ka samu makaranta gashi nan mutum ya haddace alqur'ani ga tilawa amma ba zai rubuta maka ba wanda kuma kaga da yawa mafi yau jumhurin ulama ta suka baya halatta ma rubuta alqur'ani sai da wannan to kaga wannan asalawatukan nan da aka sa wawun dan ya dauki dukkan wajen guda biyu ne asalatuka zai dauka asalawatuka kuma shi zai dauka idan an ce a salatuka mufradi ne wannan sallar taka in an ce a salawatuka kuma waɗannan sallolin naka da kake yi su ne suke sa ka ka rika wato hana mu yin abin da iyayenmu suke bauta a wasu daga cikin malamai sun ce salatuka anan ma'adatta qira'atuka suka ce saboda su mutanen annabi shu'aibun na ba masu imani bane sun san sallah ne suka ce ba san sallah ba dan haka salatu an bi ma'ana al to amma wasu <coughs> daga cikin malamai suka ce a'a a salawatu ka tana nan akan sallaka saboda dukkan annabawan Allah subhanahu wataala Allah madaugari ya shar'anta musu sallah ko da su ba su san sallar ba amma za su sani a wajen annabi za su ga yi da haka shi yasa ma za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo Qurayshawa ai sun san sun san sallah a wajensa ko da ba su san sallah ba da amma lokacin da annabin ya zo yake yi za su san me wannan sallah da haka wannan abin da kake yi din shine yake sa ka har kake hana mu mu rinka bautar abin da iyayenmu suke yi wannan kuma yana daga cikin abin da kullum alkur'ani yake nuna mana cewa wato abin da yawa daga cikin mutane yasa suka kauce hanyar Allah subhanahu wata'ala ta'ala taqlidul aba wato runguman abinda iyaye suke yi ko daidai ko ba daidai ba wai abun mamaki shine dan adam ya yadda idan zamani ya canza riga da rigar da ake a lokacin su babansa kaza ne da ba fantalo ake ba muna yara ana sawa yanzu ka nuna mai fantalo ba wani wanda zai zo ce maka ni ba tunda kakana fantalo yake sawa ni ma dole fantalo sa ba ai haka ya yadda yanzu cewa wannan abin shi fi dacewa da zamani sai ya dauka to amma wai abin da ya gano cewa wannan abin shi ya fi dacewa da addinin Allah da abin da wane na yake kai kakana ko wane ya dina wannan wurin kuskure ne zai ce eh gaskiya tunda ko kuskure yake kai ni ko bai kamata dan ya tafi akan kuskure ni kuma na gano kuskure ne tafi akai ba a'a sai in ce Allah madaukake ya fi wane na da ya tafi akan kuskure na fahimci cewa kaza din nan shine daidai sai in dauka amma matukar ka ce wai kai duk abin da ka samu iyayenka suna yi ko daidai ne ko ba daidai ba to a tafi a kai to wannan kuma ka tafi wata hanyar hanyar da waɗanda makiya annabawa suka tafi a kansa asali shine in ka samu iyayenka akan daidai akan duk abin da ka same su akan daidai ka karfafe su akan daidai kai ma ka tafi akan daidai in ka same su akan wata gaba ka ce nan kuskure sallah ne ka samu misali mahaifinka yana yi to shi bai je makaranta ya koyi sallar nan ba kai kuma Allah madaukaki ya sa ka yi ido a karatu Ka ga cewa wurin da yake kaza na ashe ba daidai bane sai ka ce bari in ci gaba da yin yanda yake yi a'a sai ka ce babana yayi kuskure a nan wurin bai fahimci abin ba Allah ya yafe masa amma kaza din nan shine abin da ya kamata a yi amma in kai in ka dage akan abu ko da kuskure ne to wannan wani abu ne wanda kafirai suke tafi akan sa kai maka tafi kai Allah ya tsare mu <coughs> annabi shu'aib alayhi salam yana cewa ah, suna cewa annabi shu'aib alayhi salam aw an naf'ala fi amwalina ma nasha ko kuma wai sallar taka ce har yanzu wannan sallar da muka ga kana yi din ko ita ce take hana ka take umartan ka da ka hana mu yin abin da muka ga dama da dukiya wai su ganin su tunda dukiya su ce ai suna ga sun ga dama su yi abin da suka ga dama akwai har yau akwai masu irin wannan tunanin wai ganin cewa tunda kudin nasa ne to duk abin da ya ga dama yayi nawa ne dan haka zan yi kayana a'a ka sani fa duk dukiyar da ka gani a hannunka nan Allah subhanahu wa ta'ala ajiya ce aji yasa Allah madaukaki a ne ce wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi ku ciyar daga dukiyar da Allah madaukaki ya dora ku akai ku khalifofi ne an dora ku ne akan dukiyar shi yasa ai da ba a gidan ku dukiyar take ba inda ta dawo gidanku da ba hannunka take ba yanzu Allah ya kawo ta hannun ya kawo ta ne ya kai ta can gidan ne jarrabawa gare su yanzu ya ɗauke dan jarrabawa ya kawo hannunka kai ma don jarrabawa dukiya ta Allah ce kai ma bawa ne na Allah don haka za ka kashe dukiya ne wurin da mahalicinka da ya baka wannan dukiyar ajiya ya ce ka kashe ta ba ka da damar ka ce wai dukiya ta kace duk yanda ka ga dama haka zaka yi ita duk wanda ya ce zai yi duk abin da ya ga dama to ko lalle ranar alkiyama za a masa abin da aka ga dama da shi wajibi ne ka ɗauka cewa dukiya da Allah maɗaukake baka wajibi ne ka sarrafa ta cikin abin da Allah subhanahu wata'ala yake so in kai haka shine dukiyar ka yi albarka shine da ka samu alkhairin duniya da lahira a ƙarshen ayan nan mutanen annabi shu'aibu alayhi salam suna cewa innaka la antal halimur rashid suka ce kai ne alhalimu mai hakuri ar kuma shiryayye nan malamai sun tattauna mai suke nufi da annabi shu'aibu alayhi salam bayan suna zargin sa farko farkon ayar yana nuna cewa zargin sa suke yi amma a ƙarshe kuma sai suka bige da yabo innaka la'antar halimur rashid wasu daga cikin malamai suka ce naka la'antar halimur rashid da suka faɗa wa annabi shu'aibu alaihi salam suna wato izgilanci suke masa izgilanci suke masa hmm, wato wai kai ne mai hakuri kai ne shiryayye an gane ko wanda irin wannan uslubi ne wanda larabawa sun saba har kowane yare ma sun saba da shi wani lokacin sai a faɗi wata sifa mai kyau amma kuma zagi ake so a yi ana so a zagi kan ka fi kowa baki a garin amma sai a ce maka malam bature kaga wannan zagi ne ai izgilanci ake maka to wasu malamai suka ce irin wannan ne izgilanci suke wa annabi shu'aibu alaihi salam wasu daga cikin malamai suka ce kuma wai a hakan kai kana riyawa wato suna faɗan abin da yake faɗa ne wai wai innaka la antal halimur rashid taz'umu anta halimun wa anta rashid kuma wai a hakan kana ganin cewa kai mai haƙuri ne a hakan kana ganin cewa kai shiryayye ne amma ma'anar da ta fi inganci cikin manganun malamai shine wato abinda al-imam ibn jarir tabari rahimahullah da al-imam ibn suka rinjayar haka ma al-imam al-qurtubi rahimahullah cewa innaka la la'antar rashid wato suna nuna wace suna jan hankalin annabi shu'aib alayhi ne suna jawo hankalinsa dan ya koma zuwa ga abinda da suke so wato kamar suna cewa innaka la'antar antal halimur kai din nan fa mun san ka a baya kai mutumin kirki ne kai mai haƙuri ne kai shirye ne yaya kuma inda zaka zo ka kama wannan hanyar wato kamar yadda mutanen annabi salihu alaihi wasallam suka ce dar kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana lafi shakki mimma tad'una ilayhi buri suka ce kar kunta fina marjuwan qabla hadha kai fada muna maka kyakkyawan zato muna ganin zaka zama mutumin kirki muna ganin zaka yi shugabanci a cikin mu muna ganin kaza muna ganin kaza amma kai ne kuma zaka zo kana hana mu abin da iyayen mu suke yi to suka ce shine anan ma suka ce innaka la antal halimur rashid kai da muka sanin nan mai hakuri shiryayye mutumin kirki kai ne kuma za zaka zo da wannan abu wato suna faɗan kalmomi masu kyau a kansa dan wai ya daina abin da yake yi na kiransa zuwa ga kaɗai ta Allah subhanahu wataala da barin sabawa Allah madaukaki ah, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lokacin shi kuma annabi shu'aibu alaihi salam yake cewa da su ya kawo in kuntu ala bayyinatin min rabbi ya ku mutane na in kuna in kuna in na kasance in na kasance akan hujja bayyananniya daga ubangiji na irin wannan lafazin ya gabata a kisar annabi bin nan a kisar annabi hudu alaihi salam haka ma annabi nuhu alaihi salam duka a kissa ya gabata in kuntu ala bayyinati min rabbi duk sun ce sun sun faɗi irin wannan kalmar ma'ana in har na kasance akan hujja cikin abin da nake kiran ku zuwa gare shi wa razaqani min rizqan hasana kuma Allah madaukaki yayi min arziki arziki wanda yake mai kyau menene arziki mai kyau anan wasu malamai suna cewa ai rizqan halalan Allah madaukaki ya min arziki wanda yake na halal wasu malamai suka ce ilman wa ma'rifatan rizqai rizqan hasanan ay ilman wa ilimi Allah madaukaki ya bani ilimi wasu suka ce alhuda wa tawfik idan Allah madaukaki ya sa ni ina kan hujja sannan kuma gashi Allah madaukaki ya mun shirya ya mun datarwa shi yasa ma duk malamai suka ce to wannan yana nuna cewa akwai abin da ake kaddarawa wanda ba a faɗi shi ba me abin da ake kaddarawa kamar annabi shu'aibu alaihi salam yana cewa da su ne ya ku mutane na yanzu ni idan ina kan hujja daga ubangiji da ina kan daidai ina kan shiriya kuna ganin cewa a ba zan hana ku saba Allah maɗaukaki ba ma'ana mutanen annabi shu'aibu alaihi salatu da sun koma suna lallamin sa suna cewa kai fa mutumin kirki ne kai fa mai kaza ne kai fa mai kaza ne kai fa mai kaza ne shine sai yake cewa ah, to kuna ganin cewa dan ni mutumin kirki ne ina da kaza ina da kaza sai in kyale ku akan bata ai ba mun kyale ku akan bata ba shine to wannan cewa abin nan kyale ku akan batan ba a faɗe shi a cikin ayar ba amma dole sai an kaddara shi kafin ma'anan ayar ta fito kamar yana cewa in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana afala an hakum anil balal to dan ina da wannan arzikin ko ina kan shari'a ko ni mutumin kirki ne sai in kyale ku ku bi hanyar bata ni ba zan muku wa'azi ku goma kan gaskiya ba a ganin annabi shaibu alaihi salam sai nuna musu cewa lalle fa shi abin da yake kiran su zuwa ga su kadaita Allah madaukaki din da kuma su zama masu adalci wajen au da aunarwa wannan abin ba wai zai umarce su ne shi shi kuma yake ba a'a duk abin da nake umartan ku da shi na alkhairi zan umarce ku kuma ni ma zan aikata wannan kuma kira ne zuwa ga cewa dukkan mutumin da yake kira zuwa ga Allah subhanahu wataala yake karantar da mutane to ya kamata a ce a same shi a sahun farko wajen duk abin da yake karantarwa in aka samu kishiyar haka to an samu matsala wannan kuma ita ce matashiyar maganar mu insha Allah tabaraka wataala a karatun mu na gobe abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abin da muka kuskure Allah madaukaki ya يكتبنا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته